بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya haɗa mu a wannan gari mai albarka garin kwantagora a wannan babban masallacin juma'a da kenan nasarawa domin fara karatu na maraice na yamma kenan tsakanin karfe hudu da rabi zuwa biyar da rabi da izinin Allah ta'ala darasin farko zai kare daga biyar da rabi zuwa shida da rabi darasi na biyu zai kare da izinin Allah maɗaukin sarki a yanzu zubi na farko littafin da za mu karanta da farko shine littafin alwasiyatu sughra ta shekul islam ibn taimiyya alharrani a dimashqi allah ta'ala ya jikan shi da gafara ya rahamshe shi littafi na biyu shine littafin da dan uwa mala tahiru bala duku zai karanta shine sharhin al-manzumatul baiquniya ta al-imam al-baiquni su za a karanta idan allah ta'ala ya sa kuma a kusurin lokaci sai a sake karanta wasu allah madaukin sarki ya mana jagora ya mana gamdakatar wannan littafi na alwasiyatu sughra ta shekul islam ibn taimiyya wanda yake an haife shi a shekara ta 661 kuma ya rasu a shekara ta 728 ma'ana yana cikin malaman ƙarni na bakwai kenan zuwa a cikin ƙarni na takwas allah maɗaukin sarki ya mashi rasuwa idan muka duba wannan ƙa'ima da ke nuna mana cewar an haife shi a shekara ta 661 kuma ya rasu shekara ta 728 ya nuna mana ya yi tsawon rayuwar shekaru nau kenan 67 hmm? kun yi mai muwafaka? shekul islam ibn kun mai muwafaka 67 ne? 67 kai ka sallama? Hmm? to nau ne ya ya duba 67 ya rasu a shekara ta 728 yau kuma muna 17 ga watan rajab a wannan shekara ta 1434 ma'ana yanzu muna shekara ta 1434 yanzu shekul islam bin taimiyya daga rasuwar shi zuwa yau yana da shekaru nauke na a ƙasa tun da ya rasu a shekara ta 728 yanzu muna dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu kaga kai tsaye yana da shekara ɗari bakwai sannan sai ka ƙara ashirin da takwas ashirin da tara talatin talatin da ɗaya talatin da biyu talatin da uku talatin da hudu mana yana da shekara ɗari bakwai da shida kenan a ƙasa shekara ɗari bakwai da shida a ƙasa kuna ji da kyau ko wannan ku duba ku ga tasiri na ilimi wanda yake shi ke sawa mutum ya zamana kamar ka ce jiya ya zo ya huce tana a manyan shekarar shi 706 a ƙasa wannan zai nuna maka tasirin hadisin da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yake faɗa idza mata bunu adama in qata min amali in qata amaluhu illa min salas in mutum ya rasu aikinsa ya katse sai guda uku ne ya rage ko dai ilmin yin tafa'u bihi ilmi da ake amfanuwa da shi ko kuma ɗa na gari da yake mashi addu'a ko kuma sarakatun jariya wanda yake waɗannan abubuwa guda uku da annabi tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ambata su cewar in mutum ya rasu su suke raguwa su ɗin kuma za ga wasu bayan shekara ɗari da rasuwan mutum ko shekara ɗari biyu shekara ɗari uku sai ga sun katse su ma illa ma rahima rabbuk za ga dai au sarakatun jariya ko sarƙa da take gudana za ga ka ce a ƙaddara ya gina makaranta sai ga bayan shekara 500 da ƙyar ka samu makarantar wasu guguwa wasu hayaniya sun zo sun wuce da ita ko a ce an afka magari gari ko wata annoba ko wasu makamata haka ko kuma waladun salih ɗa na gari da yake mai addu'a sai ga idan eh, ubangiji subhanahu wataala bai sanya man zuriyarsa dawwama a ban kasa ba sai ga bayan shekara 300 shekara 400 kuma babu ita amma ilmun ilimi ka duwa ga da an ce an abi hurairata radiyallahu an yau da garsuwa abu huraira zuwa yau sai ga an dukiya abu huraira ya ajiye yake ce da musulunci ta kare in 'ya'yan ne sai ga da ya ce har yanzu akwai zuriya za a samu kuma akwai amma ina faɗan wannan ne idan mu duba da tasiri na ilimi da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an bata cewar ilimi da yake da amfani aw ilmin yuntafa'u bihi ilimi da ake amfanuwa da shi saboda ilimi ba ɓoye shi ake yi ba yan uwa kuna ji da ke ko ilimi yaɗa shi ake yi da ta dukkan wata hanya da za ta isar da shi ga wanda bai zo gare shi ba da za ka iya yin ta wacce take halattacciyar hanya ce kuma hanyoyi na yada ilimi kullum daɗa birin ƙasa suke daɗa fitowa suke sai zama zamana wanda ya ba da ilimin daban ɗaya kenan kai kuma da kai tashi tsaye wajen daɗa yaɗa shi kai shi inda bai kai ba kai ma kana da naka nasibin kana da naka kasan mai tarin albarka saboda kar mai wasa da shi sosai da sosai wurin sanin ilimi da kuma yaɗa ilimi ɗin. mafi girma abin da ɗalibi zai riko da shi a wurin neman ilimi ba abu abin da yake ikhlasi yi domin Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake akan shi ne Allah ta'ala ya ce ma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ilimi yana cikin gaba gaba har malamai suka kara ma juna sani wai da kiyamun leli da mutum ya tsaya ya kwakwafa matsala ta ilmi yawan nefi suka ce idan ya tsaya ya kiyamun leli ibadar sallar dare da ita ta kaitu ne ga karan kanshi shi kadai amma idan ya tsaya ya karanta ya karanta ya karanta in ya karanta kaga ya karu ya karar amma ta ba wani ce mun laili ana duba shi ne kowanne aiki alkhairi ne kar mutum ya shimba da kafa a ce cikin binan duk babu wanda yi zata yan wa ikhlasi shine karshen bayan al'amura yi domin Allah an tambayi imam imam Ahmad ibn Hanbal imam ahlus sunna wal jamaa aka tambaye shi wai menene ikhlasi a wurin neman ilimi yace ka yi dan ka cire ma kanka jahilci ka cire ma wani shikenan ba wai dan ai gogayya da kai baka ce kai ma fa kaga za ka tashi a gogayya da kai sai mutum ya tashin ya tashin ya tashin babu wanda ya taba shi balle ya gogayya da shi Allah ta'ala ya sauke daga wallahi mutum ya tsantsanta kyakkyawan niyyarsa ɗaya kenan na biyu kuma ya tabbatar da cewar al'umma mu tana da bukata wannan kowa ya sani akwai wanda yake malami na islamiyya su akwai wanda yake shi ke da mallakar islamiyar akwai wanda yake limami ne na juma akwai wanda yake limami ne daga cikin masallatai akwai wanda yake da'iya ne daga cikin da suke fita karkara kowa ya riga ya san irin bukatar da mutanen mu suke da shi na tsaftataccen ilimi tataccen ilimi wanda zai kai su zuwa ga tafarkin tsira kuma ilimin nan shine mafi girman ni'ima wa alam hudita anna afdalal minan ilmin yuzuli shakka anka wadaran ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فهرس على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشواردي فترتقي في العلم خير مرتقى وتكتب سبل الذي قد وفق هكا نصر سعد يفعل يتي واعلم أن أفضل المنن كسني للي ما في جرم نئمومي ونجي أفضل المنن جمعنا المن لقد من الله على المؤمنين إذ بأص فيهم رسولا منهم wa'alam afu dalal minan lalle mafi girman ni'imomi ilmun shine ilimi kowanne yuzilu shakka anka ilimin da zai gusan maka da kokonto waddaran ilimin da zai gusan maka da dattin zuciya shine mafi bicin ni'ima amma wanda zai kara wa mutum wannan dan zan ce wanda zai kara maka ba ga kenan baya cikin ni'ima shine ce ilmin yuzilu shakka anka waddaran wa yusulul abda ila al ya kai bawa zuwa ga abin da yake so wa alam anna fadl minan ilmi yuzil shakka anka wa dar wa yakshif al li lidhil qulubi zai fitar da zuciya zai fitar da gaskiya zai yayi zai bayyana da gaskiya lidhil qulub ga dukkanin waɗanda suke da zukata na karba wa yusil al-abda ila al-matlub zai kai bawa zuwa ga abin da yake so sai ce faris ala fahmika lil qawa'idi to ka kwadaitu ka tahi tsaye akan ka gane qawa'id jami'atul masail shawaridi wacce yake ka'ida ɗaya za ta tara maka matsaloli masu tarin yawa kisa ga ko da a ɓangaren karatu ake buƙatar ka mai da hankali akan ƙawa'id ba akan furo ba ka mai da hankali akan usul ba akan furo ba za ka samu ka'ida ɗaya a ƙarƙashinta akwai hukunce-hukunce masu tarin yawa shi sa kake ganin malamai suke mai da hankali akan abin da ya shafi usulul hadith wanda ya kira da mustalahul hadith ɗaya kenan za ga ake mai da hankali kan usulul fiqhi kaga usulul hadith kaga usulul fiqhi wanda yake ya shafi waraqat ya shafi nazmul waraqat ya samu dillin tafi da aka rubuta kan wannan usulul aqida usulul qira'at usulun nahawi ko qawaidun nahau duk waɗannan ana mai da hankali a kansu domin ka'ida ɗaya za ta gina maka abubuwa masu tarin yawa ina fatan mun gane wannan da kyau kuma wannan ka duba ba wai ka'ida ta tsayu ne akan ka'idoji na karatun addini kaɗai ba har karatuttukan zamani za ga sun gini ne akan ka'idoji in ka dubi mathematics za ga akan ka'idoji ya gino wanda ya kira da suna formulas za ga akan su suka gino to haka kowanne ilimi za ga akan ka'ida akan wata ka'ida daga cikin kawai ya gino. ta yadda wannan shine abin da ake nema ka tashi tsaye kafin mai da hankali akan qawaid qawaidu tafsir ko usulul tafsir usulul qira'at da abin da aka gambata mutum ya mai da hankali sosai da sosai akan su kuma ya sanya taimakon Allah ya nemi taimakon Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya mishi muwafaka sannan kuma ya bi karatun ta'anni bi sannu sannu ko a tadarruj mataki bayan mataki yana cikin manya-manyan abin da ke gadawa da mutum karatu mai tsafta ya zama na kabi karatun mataki bayan mataki kullura da kyau ko kada ya zama na mu ita ce mu rike babban littafi rike babban littafi ba shi ne jarin ba inda za a sa darasin arba'un hadith eh ga wani ya ce ai arba'un hadith ne shi in yana ganin zai iya sa shi a hannu a aljihu to amma da zai ji an ce fatahul bari zai dauke shi ya ganshi shin timemi to za ga tun da rana ta fito yake rike da shi a hannu saboda kowa ya ganshi ya ga malam wannan ba kyakkyawar ɗabi'a ba ce Allah kuwa eh da ke wannan hanyar kwar ka haddace hadisai biyar a cikin arba wani hadis in ka haddace su ka sake haddace biyar ka sake haddace biyar bai kuniya kullum ka haddace bai ci shida shida ko goma goma shi kenan kwana uku ka kammala ko kwana hudu waɗannan su ne al'amura amma kada mu ɗabi'antu da cewa rike babban littafi shi ke nuna kai ɗalibi ne asali ma za a gane cewar anya wani ku ya san ta yana ya fito so daga abin da ake bukata shine biyu sannu sannu matakala bayan matakala kullum da ke ku wannan zai sa mutum ya gane ilimin amma daga zaran da ya ce zai mai tsallan baɗaƙe zai tsundumo shi ta ciki ta sama yana ganin duk waɗannan littafai da ke ƙasa-ƙasa waɗannan din na yara ne an jagwalgwala su saboda ka so yake ɗebo su daga sama to wannan zai ɗebo abin da zai fi ƙarfin bakinsa Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana muwafaka abu na gaba duk yadda mutum ya kai karatu sai ya yi gaban malam in dai tasa baki ne to sai dai wani ya kwantar da bakin wannan haka ƙaira take a karatun ƙur'ani babu yadda za ka ce za ka karanta ƙur'ani wai ka tasa baki babu abin da za ka tasa a ciki dan asali na ƙur'ani shine a talaqqi wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim dole sai an karanta ya karanta annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sai da malaikar jibril ya karanta sannan yake karantawa fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana to kuma ba qur'ani kadai ba kowanne ilimi wai ga ce ka iya zahaba ya zahabu zahaban safari ya safiru abin nan musafiran ko a safaru ka ce shi kenan ka ji larabci za ka iya karanta kowane littafi to wannan mutum ya yi wa kanshi mummunar dabara balle kuma ya ce a ai na fassara ma yake karantawa wai zai ɗauki addinin shi ne addinin musulunci ne ta hanyar littafan da aka rubuta da fassara aga wannan ya yi kanshi mummunar dabara tsalaka hanya mafi kyau ita ce mutum ya yi haƙuri alistibar ya yi haƙuri ya karanta a gaban malam sannu a hankali sai ga ya gana karatun abin da bai gane ba kuma yi tambaya Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya sa domin shi muke yi shekul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Ad-Dimashqi wanda yake shine mawallafin wannan littafin shine Sheikhul Islam Taqiyuddin Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Abdullah bin Abul Qasim bin Khidir bin Muhammad Al-Harrani thumma Dimashqi Al-Harran mutumin garin Harran idan ka ce Harran gari ne daga cikin garuruwan ƙasar sham wani ko musamman tsohuwar sham wacce ike a yanzu ta hada syria da urdun jordan kenan da falastin da kuma isra'il duka a wani lokaci ana kiransu sham su ne al'ardul mubaraka mubaraka kenan da Allah ta'ala ce subhana asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linirahu min ayatina innahu was-sami'ul basir wannan su ne al'ardul mubaraka ma na ardu sham kenan to eh, shekul islam ibn taimiyya mutumin ƙasa garin harran ne kun fahimci wannan da kyau ko ya ce summa dimashki sannan kuma ya zo zama mutumin garin damascus domin abin da ya faru shine a komi azzaliman shugabanni ne aka yi masu suna tattar wanda ke sun bullo daga yankin kasar eh, china ne sun ta sama duniyar musulunci baki daya wannan yasa da yawa mutane suka dinga kaura suna barin hanyoyin da suke bi kai haka ta wannan lokaci su ma suka yi kaura daga nan garin harran suka koma garin dimashq da larabci kenan da turanci kuma shi ya kira damascus ma'ana babban birnin kasar sham kenan a yanzu wanda yake ake cewa kasar syria allah ta'ala ya tsare da al'umma musulmi da ke ciki wannan shine shekul islam kambin shi na ilimi shine shekul islam ya to gargaran da in ka ce shekul islam kai shuru to shine ibnu taimiya in ko ba shi kake nufi ba to sai ka ce wani kun gane ko da zaran ka ce shekul islam taqiyuddin abul abbas kunya alkunya sa abul abbas kamban shi na ilimi shekul islam taqiyuddin laqabi kenan alkunya abul abbas suna kuma ahmad sunan shi kenan sunan babansa abdul halim sunan kakansa Abdulsalam. sunan kakan shi na biyu abdallah sunan kakan shi na uku abul qasim sunan kakan shi na hudu khidir sunan kakan shi na biyar muhammad Allah ta ya ji kanshi da gafara duk waɗannan manya-manyan malamai ne a zamaninsu manya-manyan ba wai ƙaramin malamai ba ne malamai ne na nunawa a abin nan da bahaushe yake cewa malamai ne na nunawa a taro a ba shi ake nufi ba tunda ba alfahari ake yi ba ba ulaika abaini fajini bi mislihim ba wagar tarabba shekul islam fi baiti ilmin shekul islam ibn taymiya ya rayu ya tarbiyyantu a gida da aka san shi da ilimi wa dinin gida da ke da riko da addini wa salah gidan da yake ana mai kyakkyawan fata na alkhairi wannan ba karamin gida bane kenan wa tasawwunin tam gida ne da suke da kamun kai da kama jikinsu ga abin da bai shafe su ba wa ifaf da wadatuwa da abin da ya zo hannunsu wa ta'abbudin da ibada wa iqtisadin fi malbasi wal ma'akal da takaitawa wurin cin abin filmal bas wurin sutura wal ma'akal da abinci ba wai gidan da ake alfahari in an sa riga yau ba za a sa ta ba sai baɗi iwar haka ko kuma gida ne da albincin su iri daban a'a suna da iktisadi suna da takaitawa ma'ana dai ba su cika zarmewa ba ba kuma an ba a baya bane abin da ya zo hannu sai a gode ma Allah ta'ala da shi irin wannan da ake karantawa a tarjama magabata ana karanta su ne domin mutum ya zama na yayi koyi da irin su. bayan abihi abdulhalim wa jaddihi abdulsalam tsakanin babansa abdulhalim da kakansa abdulsalam fa abu muhaqqiqun jalilun kathirul funun babansa abdulhalim muhaqqiq malami ne sosai jalil malami ne mai daraja kathirul funun yana da ilimi daban-daban ya san fannoni na ilimi sosai da sosai walahu yadun tula fil fara'id yana da ta ce fada a ji sosai a ilimin gado kaga kenan bayan ce funun din sai kuma ya fayyace mana wasu abubuwa mahaifinsa mahaifin ibn taymiya kenan ya san ilimin gado sosai da sosai wal hisab da lissafi wal wa'af da wa'azi wal irshad da abin nan shirye da mutum da bai shawarwari da dora shi akan tafarkin daidai wa jadduhu kakansa abdulsalam kenan majiduddin shi ya kira da majiduddin in ka zan ce majiduddin abul barakat shine kakan ibn taymiya har suke ganin karfin ibn taymiya ilimi ne ma yasa har ya doshe kakan amma kakan shi ma ba karamin karatu ba yake da shi kana imaman hujja ya zama imam ne ɗaya kenan hujjatan hujja ne bari'an ya yi zirfi sosai fil fiqhi a fiqhu al fiqh da fiqh akbar kenan wal hadith da hadisi wa tafsir da tafsiri walau ma'rifatun tamatun fil usul yana da cikakken sani yana da cikakken ilimi akan abin da ya shafi usulul fiqh da usulul din waliza saboda wannan takaitaccen bayani da ya gabata fa nash'atuhu tasowar ibn taymiya da yayi nash'atun ilmiyatun tasowa ce ta ilmi munzu sagari tun yana karami ko ya gani ta bangaren uba baban shi fitaccen malami ne ba wai malami ne na sama sama ba fitaccen malami ne ta bangaren kaka ma haka haka ta bangaren yan uwa da kanne da hatta mata na gidansu mata gidansu akwai wata yar dan uwansa dan uwan ibnu taymiya mai suna zainab yar uwarsa tana cikin manya manyan malamai tana cikin wata ta baima ibnu hajar abin nan ijaza a lokaci yana da shekara 25 da haihuwa ta jinjina ita ce ya kai labari tsoraka eh kashi me shi al-asqalani ewa bi fatah al-ain mara yana jinka wala kada sami a ghairi kitabin ala ghairi shaikha min zawi riwayatu sahihat aliya amma da wawin al-islam al-kibar ka musnad ahmad wa kutub sitta wa dar qutni fa inna sami'a kull wahid minha iddat marat wa awwal kitabin hafizahu fi al-hadith al-jam' bayna sahihayn lil-imam al wala kada sami a ghaira kitabin hakika ya karanci littafin da ba guda ba littafi ba wai guda ɗaya kaɗai ba littafai da yawa kenan ala ghairi shekhin a wurin malamin da ba guda ba ya karanta littafai da yawa a wurin malamai da yawa kenan kun ji da ke littafai da yawa a wurin malamai da yawa ma'ana kan karanta littafi ɗaya a wurin wannan ya sake karanta shi a wurin wannan ya sake karanta shi a wurin wannan kuna jina da kyau wanda yake mu yanzu kamar yadda na faɗa ɗazu inda za ka ce a ce an sa karatun wani hadith sai ka ce ai biya shi inda za ka zance lusulun salata sai ka ce ai biya shi alhalin da za ka sake biya shi a wurin wani to za ka samu ƙari sosai da sosai kuma yanzu na tambaye ka na ce shirin usulun salasa guda nawa ka sani akwai na muhammad musa al akwai na bin bas akwai na fauzan fauzan nau kenan uku a cikinsu kowanne ɗaya bai san wani yayi ba ne kowa ya sani kullum da ke ko to amma me yasa wannan yayi wannan yayi wannan yayi inda zaka ka guda uku nan da na faɗa maka za ga akwai abubuwan da wani ya faɗa biyun ba su faɗa ba akwai abubuwan da biyun suka faɗa ɗayan bai faɗa ba wanda yake shiru na usulun thalatha yanzu suna nan da yawa na faɗi biyan nan ne za su iya zuwa kusa sosai da sosai saboda ka a lokacin da kaji an sa littafi muddin kana da yalwar lokaci ka je karka taba jin cewar ai ka sauke wannan ai ka sauke wannan ai ka sauke wannan duk abin ba haka yake ba kun lura da ke ko shiro nawa ake da su a sahih bukhari da yawa saboda me idan malami ya fahimci malamai da suka gabata fuska kaza suka dauka a bangaren da ya shafi shahin littafi kaza to shi ne yazo ya dauke wata fuskar kun gane wannan da kyau ko inda zaka duba tafsiran qur'ani haka zaka gani fuskar da Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir tabari da Ibn Kasir suka dauka a tafsiri ta sha bamban da fuskar da Imam al-Qurtubi ya dauka eh in ka dauki fuskokin da waɗannan suka ɗauka ya sha bamban da fuskar da albaharul muhit abu hayyan kenan ya ɗauka a littafin sa albaharul muhit saboda haka kar ka taɓa jin cewa wai ka sauke littafi a wurin wani saboda haka yanzu ai ko da ka an sa littafi a wuri za ka ce wannan ai ka riga ka yi shi wannan baya ciki shekul islam ibn taimiyya littafi ɗaya ya biya shi a wurin malamai daban-daban kun gane wannan da ke ko kuma malaman min zawi riwayatu sahiha daga malaman da suke da ruwayoyi ingantattun ruwayoyi tofa abu na farko kenan malamin da yake da ruwaya ingantacciyar ruwaya kenan wanda ba shi da ingantacciyar ruwaya fa imam malik ibn anas ya ce na tashi na samu malamai da yawa a garin madina wanda yake malamai ne sai dai zuciya ta bata kwanta dan yi karatu a gaban su ba saboda ana buƙatar karatun da ziyada ba kari akan karatu fa kun fahimci wannan da ke ko bayan karatun yana da sharuɗa wanda yake imam malik ibana na ce sai malum ya cika su kafin mai karatu a gabansa ka kake ganin abu karatu a gaban malamin da yake da ruwaya ingantacciya zai nuna zai baka fa'idoji da yawa fa'ida ta farko za ga akwai karatun da yake yana da nisan gaske amma kasancewa ka yi shi a gaban wanda i gane cikin kankanin lokaci kai ma ka fahimci abin sama da karatun da ka yi shi gaban wanda bai gane ba shi ma yana jin bakin bakin na jan shi to haka za a ga ana ta jani'in jaka kun lura da kyau ko tsora ke yana da kyau sosai da sosai mutum ya karatu a gaban malamai da suke da ruwayat wanda yake ka'ida ta farko fa duk littafin da mutum zai biya sai yana da ruwaya zuwa ga mai littafin sannan ya ci gaba ba wai kawai za ka karanta baki ne ka ce ka iya fassara ba shi kai ma ka dora a gaba a zo a karatu gaban ka balle haka ji cewar ana lissafa shi cikin karamominsa bai yi karatu a gaban kowa ba eh kaga wannan ai jahilci ne sosai da sosai duk wanda kaji yana cewa ai shi ba shi da malami to wallahi dauki kayan ka daga gaban sa daga nan gwanta gora an kammala daura lafiya za ka tafi gida sai ka shiga gareji sai ka ji wani direba yana cewa ai shi babu wanda ya taba koya mai mota mutum ɗaya yake jira a mota shi za ka shiga saboda me saboda ba shi da malamin direba ka je asibiti za a ma allura sai ga wani ya ce ai shi ya kware a allura saboda ga cikin karamu masa ma babu wanda ya koya mai za ka ba shi fata jikinka ya danna ma ita saboda haka dole ne ɗalibi baya cikin karamin mutum wai ba shi da malami kwata-kwata shi ba shi da malami wannan ba abu ne yana tallan jahilcinsa ne fa ɗaya ko kuma a bakaice yana so idawar annabta kun gane wannan da kyau ko domin annabi sallallahu shine ma kunta tatlu min qawli min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idza idan al mubtilun bal wa ayatun bayyinatun fi sudur alladhina utul ilm saboda saboda haka yace amma dawawi al'aliya ruwaya mai girman gaske ba sahiha al'aliya duk kun yi sa a hadisi kuma malam zai muku ita akwai ruwaya sahiha akwai kuma ruwaya aliya wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa didduhu zaka allazi qad nazala kun gane ku hisa abinda na fara mana jiya yahya ibn yahya al-andalusi da i ruwayar muwatta a gaban zayyad bin abdurrahman ash-shabatun a kasar spain kullu ba yayi ruwayar ba ya karanta to amma da yake mai motsan yana raye sai ya tashi tun daga Andalus yammacin duniya ya tafi har gabashin duniya wurin Imam Malik ibn Anas sai ya sake yin riwayar a wurin sa hisa za ga gaba daya yana cewa qala ya haya qala Malik in banda wasu abuwa kadan a cikin kitabul itikaf wanda yake shine yake da kokwantar ruwayar Malik ce yayi ruwaya a wurin Malik ko bai yi ba saboda haka sai dauki ruwayar shi ta farko qala Zayad qala ya haya qala Zayad qala Malik saboda dole ne mutum ya amfani da ruwaya kuma ruwaya ta zama aliya kamar da malam zai mana bayani insha Allah malai ce amma da wawin al-islam kibar amma manya manyan littafin musulunci kan musnad ahmad kamar musnad imam ahmad bin hanbal wanda yake da hadisai sama da dubu arba'in wa kutubu sita da kutubu sita mun samu littafai nawa kenan a'a bakwai ne bakwai kenan in an ce kutubu sita wanne da wanne bukhari muslim turmuzi yanzu ku sani ko bari mu lissafa su malin ya zo sai mana lissafin tartibul ilmi eh akwai bukhari akwai muslim wanne ne na uku shin abu dauda ne ko turmuzi ko nasa'i abu dauda turmuzi nasa'i ibnu maja yanzu mu samu kutubu sita ga musnad na ahmad ne kenan wadara qutni da daru qutni nawa kenan fa innahu sami'a kullu wahidin minha ya karanta kowanne ɗaya daga cikin su iddata marrat sau da yawa a wurin malami sau da yawa ba wai sau ɗaya ba kun da kyau ko za a ga ka sauke littafi sai malami ya ce maka ka sake biya shi shi da ya ce ka sake biyawa ka abin da ya hanga tare da kai ko da ko kaga wani da ya biya wani littafin ya ce isa wani amma kai ka biya sai ya ce ka sake maimaitawa akwai abin da gani zai ga ya ce ya cika takurawa kai kuma so kake yanzu ma yanzu a ce ka'imar ka sauke kaza ka sauke kaza ba wai ka fahimci kaza ka fahimci kaza ba ka duk waɗannan littafin ya biya su a gaban malamai ɗaya kenan kuma ba so ɗaya ba so biyu ba iddat marrat wa awwal kitabi hafizahu fil hadith farkon littafin da ya haddace a hadisi aljamu jamu bayna sahihaini lil imam al-humaidi shine farkon littafin da ya haddace a hadisi al-jamu bayna sahihain littafin da ya hada hadisai sahihai na bukhari da muslim na al-imam al-humaidi وقد تعرض شيخ الإسلام إلى الأذى والمحن وسجن عدة مرات خلال حياتي وما ذاك إلا لمحاربته البدع والخرافات ومحاربة الفرق المخالفة لما عليه السلف الصالح وقد تعرض شيخ الإسلام إلى الأذى حقيقة ابن تيمية يا جمو da cutarwa iri daban-daban walmihan da jarrabawa iri daban-daban wasu jina an kukkulle shi ba wa an kulle su ɗaya ba su jina eh aga su jina an kulle aiko su an kukkulle ba su ɗaya biyu ba asali ma a kurkuku ya rasu ya sha an ɗaure shi in ji ƙalar ce ko hunhun gora sai haka ya ɗauro an ɗaure shi akwai lokacin da ake wata tafiya da shi ta gaggawa daga nan damascus zuwa masar a guje aka tafi da shi ana zuwa ba shigari aka gabatar da shi gaban gaban hukuma gaban alkali ya mai hukunci aka karanta mai laifinsa ba sai a saurari ya faɗa ba ya tashi ya fice ce inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru aka ce mun kira kai mana hudu ba ne <laughs> yace to a ala Allah din ce kuma bata yi ba ko ba haka yi fada ba sai aka ce ci gaba ya sake sai ya faɗa sai ce da alƙalin wai waye abokin husumata tunda alƙali ba shine mai mai raba hukunci ba to yanzu ina mai shiga da ƙara ya ce wai na abokin husuma sai ya ce shine ya ce ba zai yi ka zama abokin husumata kuma ka zama alƙali ba ya saba makayar ta ilimi to akan wannan ne kuma sai a ce yayi kumbali wasu jina ta maratin khilal hayati an daure shi sau da yawa a rayuwarsa wa ma zaka ba kuma ya kawo wannan ba illa li muharabatil bid'a sai ya ya dinga yakar bid'a wasu su ne tashin hankali malaman bid'a su ne kasuman bakar jaka hanji ka zuba eh haka mai bakan dami ya faɗa ya ce malamin bidiya su ne kasuman bakar jaka dai to hanji ake zuba mata ba zuba mata tsoka gani ko Allah ta halaye su wake wal khurafat wal khurafat da tatsuniyoyi iri daban-daban shine khurafat ya yaƙe su sosai da sosai ibnu taymiya ya yaƙe su sosai da sosai haka kawai sai mutum ya tashi gundumo gundumammiya kawai gundumo ƙarya haka kawai fa wani kawai ya tashi ya samu wani masallaci irin ga nuna wa mutane waga ya tsin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun ji wannan da ke wai ya ce ai yayi mafarki ne ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza ya ce mishi kaza sai ya ce da manzan Allah to ya rasulullahi yanzu in na je na samu jama'a na ce musu gashi gashi gashi in ba su yadda ya kenan me za ka bani in na faɗa masa su yadda sai ya ce ya ɗauko wani abu wai annabi ya ɗora hannunsa a kai kullum ya ke ko da wannan da ya gani a mabarkin ya ɗora hannunsa sai yatsan suka bayyana sai ce je nuna musu ya je don nuna mutane ga yatsansa a jikin katako ko a jikin tubali ko a jikin wani abu kawai zai tara jahilai a masallaci yana ta nuna musu cewar hannun abin ibn jami'a ya tafi tare da almajirinsa yana zai ya ce kaga kafintan ma jahili ne wani kafinta kenan wanda ya sassaka hannayen ya ce in ba din jahili ba ne tun da an yi haka an ɗora yatsu ne a haka yatsun babban yatsa na hannun dama ina zai kalla zai kallaci hagu ne babban yatsa na hannun hagu sai kallaci dama ko ba haka yake ba ya ce to sai babban yatsa na hannun dama ya kallaci hagu ma'ana wannan yatsa sai dawo nan eh ga ya kwayi jahili ne kuma jahili ba ne to wai ka ce wannan jahili ne sai a ce wai ka abin nan haka aka samu wasu wasu makabartar ubaidiyya wanda yake su ne khalifofi mafi sharri da aka yi aka ce ai makabartan nan idan aka kai idan raƙumansu suna fama da suna fama da daurewa ciki saboda rashin cuta ko sanyi haka idan aka kai su makabartak to sukan cikin su yakan warware saboda karamomin waɗannan da ke da ke makabartak sai ibn taymiya ya ce ai azaba kabari ce azaba ce saboda dama abin da ya kawo daurewa cikin raƙuma din shine sanyi da ikama su sanyi ne ya ɗaura cikin da aka kai su makabartar da ɗumi ya dafa su sai cikin ya saki kullum da ke ko da cikin ya saki shine suka dinga suke kashi abin yake zubewa yace kuma in sun ce ba haka ba akwai makabartar yahudawa a wuri kaza a kai su raƙuman wurin za haka zai faru saboda ku kai irin waɗannan hurafat tatsuniyoyi masu kawai labaran gizo da koki a ta ba mutane tsoro a kansu haka na wani zo sami bin taimiya ya ce ga masa ya ciro ta daga kabakin annabi ibrahim ya ciro ne saboda shi ah! wai ya sa hannu a kabakin annabi ibrahim ya ciro gurasa da sunan ibn taimiya wato zai nuna wa ibn taimiya karama kenan sai ibn taimiya ya ce to kaji ka ni ba umarce ni in ci gurasar annabi ibrahim ba an umarce ne da bin addininsa sun ma wahayana idan ka an tabi'a millata ibrahim hanifa ko ba addinin shi aka ce gaba ba ce ɗaya kenan ce na biyu kuma kissar ta ƙare ta kanta don ba sa annabi ibrahim da gurasa ba ijilin samin aka san shi da shi eh gasashen dan mariki aka san shi da shi eh. <laughs> kusan da jin wannan an yi gogar ma kenan ko yawwa wa muharabatu bida al-mukhalifatu lima alayhi salaf shuyukhu malamansa تلقى شيخ الإسلام العلم عن عدد كبير من شيوخ عصره يفوق 100 شيخ شيخ الإسلام ابن تيمية يا كراتو أجابن ما لمن زمن سا عدد سيافو ريبيو إمانا إمانا يافو ريبيو يفوق 100 شيخ يافو ريبيو 200 شيخ za a cire alfu wallam lil idafa saboda haka ba mutum baya kulla kan shi a ɗaki ce zai yi karatu ya gane shi wallahi karka yadda mutum ya tsaye karatu gaban malamai gaskiya kuma kowanne mu a duk inda muka fito kowa ya sa akwai majalisi akwai inda ya fara karatu ya gudu sai ya koma ko ba yake ba yawwa akwai inda yake karatu yake zuwa sai ya kara zuwa wallahi shine shine mu. don abin da aka sama da shi shi wannan saboda haka mutum ya bashi haƙƙinsa ana cewa malam ana a ce ala gafarta malam kowa ne inda ya fito ba irin tambayoyin da ba a yi mishi ko zan za ga shine mufti din inda yake to wallahi bai yi karatu ba sai ga yana ta fatawa akan jahilci kuma bala'i ne daga wallahi mutum ya tsaya karatu ya yi karatu a gaban malaman zamanin sama da malamai 200 daga cikin manya-manyan su banda baban shi ba da kakansa wannan karatu ne na cikin gida tun karan fara a wurin su ya fara akwai ahmad bin dami al-maqdisi wanda ya rasa a shekara ta 575 akwai abdurrahman bin muhammad al-makadasi wanda ya rasu a shekara ta 682 akwai ahmad bin ahmad al-makadasi wanda ya rasu shekara ta 694 akwai ali bin ahmad as-sa'adi wanda ya rasu shekara ta 690 akwai ahmad bin ibrahim as-sarruji al-hanafi wanda ya rasu a shekara ta 710 talamizu majaransa kenan ko wa kada alqa durusan ala mada 46 aman shekul islam bin taimiyya ya yi karanta da karatu na tsawon shekara 46 duk wanda aka ce ya karanta tsawon shekaru 46 kasan ba karamin malami ba ne saboda kan ana magana ɗaliban shi ba ƙananan ɗalibai ba ne saboda ka duk waɗannan da malaman shi da mai kawo guda biyar ko guda bakwai guda biyar a lissafi guda bakwai saboda baban shi da kakansa da kuma nan kaɗan ne ɗan tsurut ne aka ɗan ɗugu kun bai ci wannan da ke ko in ba haka ba wannan littafin gaba ɗayan shi kun gan shi duk an tara shi ne kan tarjama ibn taimiyya kadai tarihin shi ne kadai aljami'u li sirati shaykh al-islam ibn taymiya khilal sab'ati qurun tsawon karni bakwai kun gan shi nan duk littafi duk gaba ɗayan shi tarihin ibn taimiyya ne an zayyano littafan da ya rubuta su tsakanin azhar da la'asar. eh kuma a tadmuriyya da wani ya lissafa su da wani ya rubuta su tsakanin la'asar da magariba kamar alwasutiyya wanda yake yanzu idan aka ce yanzu idan aka ce ka kwafe su kawai eh tsakanin wannan zarfin zama din ka kwafe ka ɗauki wasu tiyar bayan la'asar zuwa magariba ka kwafe ta kawai kafin lada ne ce Allahu akbar ka gama kwafewa yana cewa Allahu akbar lissafi ya ƙari sai gobe za ka sake maimaitawa ladarin a kira magariba ba ba ga irin wannan ake bukata mutum ya zama na akwai saurin rubutu sosai da sosai daga cikinsu akwai muhammad bin ahmad bin abdulhadi wani yana cikin manya-manyan ɗaliban ibn taimiyya yana da littafi su da guda da ya rubuta akan tarjamar malamansa ibn taimiyya shine al-uqud dirriya fi manaqibi shaykh islam ibn taimiyya na ibn abdulhadi juz'ai ne ya rubuta su kan tarjamar ibn taimiyya shamsuddin zahabi mai siyar alamin nubala wanda ya rasu shekara ta 748 shamsuddini ibn qayyim wanda yake shekara shi goma sha shida a gaban ibn taimiyya sai da ya shekara goma sha shida yana karatu a gaban ibn taimiyya ba wai karatun ne ya kare ba a ibn taimiyya ne ya rasu tun da ya tare a gabansa shi kenan shekara goma sha shida da kanshi yake faɗa a cikin nuniyarsa yake cewa kwakyaran nan fada duk ya yi su har sai da bawan allah nan da ya zo daga harran daga yana wake nan ibn taimiyya da haka waɗannan kaɗan ne daga cikin malamansa abul fida isma'il da cikin ɗalibansa abul fida isma'il bin kasir mai tafsirin ibn kasir ba yawa yana cikin ɗalibansa ɗaliban ibn taimiyya kun bayanci wannan da kyau ko? Uh -huh. no salam eh aljauzi ba shi fa aljauziya ko aljauzi wannan dai da abin nan wato da na ce ibn kafir mai tafsiri ɗalibin ibn taimiyya ne sai aka jinjina eh, <laughs> suka ce yana cikin ɗaliban shi amma ba irin na kurkusan nan ba akwai ɗaliban da suke gabansa akwai waɗanda suke a gaban shi a majalisar ibn taimiyya shi ibn kasir ɗin eh kasa in dai malami ne za a ga ko su dalibai guda uku ko guda biyu ko guda biyar wasu dai wanda yake numfashi in suke za su ce ga abin da mana yake nufi eh kun kare wannan da ke ko to akwai dalibai ajin farko ibn kasir baya cikin na farko farko misali alhamdu yana cikin ɗalibansa kuma yana halarta majalisansa sa inda in kana tafsir da ibnu kathir kana karanta littafai ibnu taymiya lalle ilalla zaka san dalibin sa ne Allah ta'ala ya jigan shi da gafara ya rahmshe shi ya rasu ya bar littafai da yawan gaske zakar ulama annaha kathiratun jidda malamai sun ce karatun littafan suna da yawa wa min su'ubati hasruha yana da wahala a takaita su a ce an kididdige su duka ga su amma dai daga ciki akwai al-istiqama sunan littafi ne akwai al-iman kitabul iman kenan kitabul istiqama kitabul hamawiyya kitabul tadmuriyya duk littafai ne abinan ta'arudu abinan dar'u ta'arudun naqli wal aqal al-jawabu sahih liman baddala din al-masih min haju sunna duk littafai ibn taymiya ne da ya rubuta littafai ne suna da tarin yawa ba zai a ce an ce ga adadin su su kaza bane daga an rubuta dan waɗansu su har yanzu ba a yi tahqiqin sun auka cikin sun shiga cikin littafi Allah ta'ala ji kanshi da gafara Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rasu a kurkuku a shekara ta 728 Allah ta'ala ji kanshi da gafara idan kana neman ƙari zaka sami littafin al-uqud dirriya fi manaqib Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na Ibn Abdul Hadi akwai al-alamul ulayya fi manaqib Ibn Taymiyyah lil Hafiz al-Bazzar akwai kuma siyar alamin mubala al-Shamsuddin al-Zahabi Ibn Shamsuddin zahabi ya fadada bayanin Ibn Taymiyyah sosai malamin sa ne ya san shi hakan na akwai adurarul kamina akwai albidayatu wa nihaya ta ibn kathir akwai alwafi bil wafayat duk littafai ne da aka rubuta su kan tarjama ibn taymiya Allah ta'ala ya ji shirga fara ya ramshe shi wannan littafin da ke gaban mu alwasiyatu sughra wani bawan Allah ne ya saurari karatun ibn taymiya so da ya gama saurara kuma yana da himmar zai tafi gida sai ce to akar makalla ina son kai mun wasiya dan ya ji zubin karatun sai ce ina son kai mun wasiya sai yi mashi wasiya wasiya kenan wannan littafin kun bayanci wannan da kyau ko aka zata da alwasiyatu sughra sharh hadisi ittaqillah hifu ma kunt an ga kallaci yayi sharh hadisin mu'az ibn jabal ne ittaqillah hifu ma kunt to da aka ce alwasiyatu sughra kenan akwai alkubra eh mana zai iya wa kenan akwai shaykhul islam ibn taymiya yana da littafin wasiya guda uku akwai wasiya ta ibn muhajiri ita ce alwasiyatul kubara wanda yake da tisani umar rijiyar lemo allah ta'ala ya kara mashi lafiya yana da sharhinta wanda ya yi a katsina a masallacin modibbo alwasiyatul kubara ta shekul islam ibn taimiyya kun fahimci wannan da ke ko sannan kuma akwai wasiya ta abul qasim yusuf asibiti wanda yake ita ce wannan wacce ke gaban mu sannan yana da littafin wasiya guda uku yanzu kenan muna da guda daya a hannun mu ita ce alwasiyatu a sogara wacce yake da izinin allah ta'ala gobe za mu fara karatun tun da yau mun yi takaitaccen tarihin mai littafin mun san kowaye kun fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya kai mu da alkhairi ya sanya albarka a rayuwar mu ya sanya karatun ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik